أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من لوكتي منازوها أتبع التقارب تكون الكافي كي باني أتكون لك الله على رحمه تاتن دقي غوتن بيار 2015 زامي كراتو نشدة أتكون اللتافي نتزين الورقات a sati biyu da suka gabata da yake satin can ba a sami ba shine an yi bayani akan cewa har dai suna a cikin garin ya gabata cewa tun fane a inda a cikin gasana akwai da cikin da suka tunan nema har ba da doki masu ni da jama'a tabbar sanadi haka na shehu abdullahi amiya tashi mai baiti goma tara can mun ce sha bakwai in ba a hada da biyu amma in an ka hada har su baiti goma sha tara har ya kama yabon sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki dai mun ji da shi ba wajen gwarzo har ya masa addu'a ta hitar rai saboda bakin cikin an kashe ɗansa mana fata sai kuma yin fayar riƙa to yanzu za a cikin wannan waƙa lamiya wadda yi wa ƙauli in ji shehu abu ai ka za'atar da wahiru suka hirgitar suwa na alƙi inda ya ce alara salawatu rad salawatu rad khalqi ibhalat ko jam'u hiblin bil kasri wa yuktin kuma a cine suna na giya shi a wayar taho hablun din ko hiblin. jam'u bahlin bil fathi alma'ul qalil ruwa dan shi shine tafki haka dan karami al a ce bahul a ce abu. jam'u shibli eh, bil kasri shine shine dan zai taho zai gano mahorauci ne kaga wanda yawa wanda za tasawa ƙilla ƙilla kamar da aka wa da hulu jam'u ƙilla a ce ala ashbal sannan daga cikin jinema akwai ashbulun akwai kuma shibal akwai ashibalun abalun wa ƙaunuhuna suna walƙawa abubuwan da muka masu lulafa nusulu ta kubba تجمع نصول يقال على تقول سيف أي بريق السيف كنا تقول بيا بنكب حديدة السيف شيني والسهم لكيه نكبيا وبعل da kuma da yana da fassara da uku shi ana ce masa da ilimin kaga inda shi kamihi da wa ilimin har ka arasa ba ake sa ƙarfi to wai gaba ɗaya ne jabale. na kun ya wuce ne haka wanda ke hawa bisa ga doce mura abin nuhi almum ba mai shiga fihu sun kasance zawabiluhum tazillu laha wa'ul anan yana da fassara guda uku yi bu a can cewa ta farko nihin bula saboda wa'annan hinan ma'aimaye suna darje dai zu sa wannan gunsu suna darjewa saboda su ce sahabbai idan suka yi suka yi abu da girma ana haɗa su iya samun wani sai a kaɗa shi cikin gaje su hurmaki kuma suna bin fatil kafi wa katsin ana cewa kablun ana cewa kiblun ne jam'o'i min al-khalqi gaba ɗai wa habbat qabul bi fatil kafi qabul ba ce qabulu ba qabul arrusu suruntuwa ke tasowa min ka'aba daga gabasi ka'aba wa huwa ruhu shirki shine kuma na ce a qabul a karbi mutum kamar ga registration ya samu ko kuma ya sa a cikin wa fu'ulu jam'ali jam'i ne na falin shine watan kwarai ba haka shi yace ka an yi mara lafiya lillahi to shine duk yadda mutum ya ji na can ya rashin lawa kai hakuri mana kama watan kwarai kenan yace haka wani kan rami matsala don wani bai ma kai matsala ka ba har ya rasu awu talibu ko ko mai ramu duk wannan matan ka da makamancin kamar mutum ya ga hayaki tayoyi ne to amma wanda bai da fatan kwarai zai ce gobara ta laga ta san ta kama wallahu alam bis to anan da yake mun dan taɓa magana ta fatan kwarai ne akwai babul fa'ali babi kawai aka yi kan fatan kwarai abu hurairah na ji a musallar sallama da kunne na ni ji a nausu bi amma abin da ya fi shine a yi fatan kwai o malfa'alu ni ab shine ya ce alkalimatu salihatu ya sama oha a hadukun shine kalime wadda ɗayan gunta ƙwarai nan a du da sari babu na bayyar shine hani daga an kuma anas radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adawa wala da wa yu'alu ma'a da in ka ce wani ya maka ciwo shi wannan wasa mai kamar mutum kila a wuri mace ce duk ta canfi ne wasu na canfa haka din sai ga an bar mutum da haka saboda iya imani ne kena burge ne an ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan ce kalimatun tayyiba kalima mai kyau wannan a juz'in na bakwai shahi na 20 aka ga yanzu icce na ko iccen kuka kuka kaga kamar kuka ita ko murna musamman mutane in ma baka ce ina haka ka ce kuka haka kamar kuka ko kuma idan ila an haƙari ne ma'ana na wata ko ta sauke ka ma yadda haƙƙi yake yi ba za su cuta maka ba inda yana da yawa za ka ga kwato guda takwas ta kware a ciki shine guda ga ƙofan barke kaɗai da alujo da su kudan suka bi dan ne aka gina kofa takwas saboda watan kware saboda takwas ne a cikin wannan littafi na sunan saboda watan kware da cewa ƙofofin aljanna yin shi na ne ha in haka za ka ga ana sa watan kware yanzu misali duk da jika lalle za a yi za ka ga tsohinmu masu albarka suna abu guda biyu eh, lalle din an jika shi ƙasa haka sai an zauna sai a sa ina jika tofa wai yadda an ka tofa din ana hulauna ɗakin ta daren babu hitowa yadda an ka dabto din shi ko ilji ne da tsaye za ku aza wai ana wata ya sani fatan kwarai ana so ne wannan abin da ya faru ke yanzu zai yayin da ya haɗa su san zamfara ba to shi ne cewa abdullahi ma ba'a da harrata kalbi zuciya shekina zuwa ga mutum na umar radiyallahu anhu alhaka على هكا اولا زرتا ta تهر mudarin dagel ila biladi zamfar zuwa zamfara shekarar nan biyar da suka yi yanzu kuma ga su cikin zamfara din za su sake tafiya can kuma shi ne maɗaukakin tuta ta ilimi kamar da shehu usmani ke yabonsa ya ce kuma ya kasance yana kwaɗaitar da mutane alal kitabi wa sunna sannan shi a wanda wa wa kana kamalu dalika bi barakatin laidina amma da addini sai kasance Allah ya sa ta ga mu. kina shi jiru ya yi kokarin jaddada addini sai dai a yawan sakin huska kwal gamu da shi ka ce aboki ne ne ba ruwansa sannan ce da daga cikin daraja ta yana girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi shiga gaba ga annabi ba wannan daga sauran yabon da siffofi ne da irin tarin ilimi ne majimiya ta wa abdullahi wa gaɗin da waka da za mu cinna yadda ya yabe shi na usmanu to shi ne yake cewa mu dinnan lokacin mu, muka tarbe shi shi shehu jibril fi mawdi'ihi yana ga wuri ake ce maqi bi dammi lati wa dalil ba a ce ba a ce ode shine yamla ba sannan ba a ce ƙode kode to guda biyu ce akwai ta zamfara akwai ta nijar amma nan ta nijar wala muka ga ayyaman kwanuka duk muna tare da shehu jibrin bayan haka sun maraja a shekuna dawo ilal waɗani zuwa ga kalima ta shehu shehu kami a yi mu baya za ka yi da shi shehu to sunansa dai usman din saboda shehu shi adda gari ne to shehu jibril jibril na hawan shaharai ne ta san mu wata yau wa qara'atu hannitti al-kawkaba sai shahi usulul fiqh lisodi na suyudi alaihi da shi Ashiru jibril ana da awa kuma ana ta karshatta littafai daban-daban qara'u hattullah wata duk abin da aka yi kenan thumma raja'atu ila al ne sannan ne ta gure shehu jibril ai sai jattu shehu ko da ni isku shehu ka gaba lokacin waya ne? kila bali a ina yanzu da can sai cimma inda shehu yake to ko da ni isko shehu kharaja ila alhajj kuma ya yi zuwa ashe wannan kalima ta alhaji an daɗe ana amfani da ita bijidin ba wanda ya taba zuwa hajji kai hausawa ma suna hadda wanda an kawo lokacin hajji zaka ka ara ce mata ala ana wata ya kenan zuwa ga alhaji muhammad ibn raj muhammad ibn raj gare shi suka yi astihahu sittu masanin hadi ne kwarai da masa da kuma suka faɗi salsalar su har zuwa ga ta karatu to yau don muka hita su muhammadin ne ra'ayi tsari don don ka cobi shi fa wajatta isko shi ma ni karatun da na buhari an tare ke karatu. buhari da karatun buhari buhari wa nahnu nasnata ar wahida min al-hijra cewa tarihu na shaqana kenan tura da suka yi murasala da gwannan hauda ne na shakana din ce ka aikinta dubu da ɗari hudu a mainin bi amin a guda kenan da watanni ka gaba a tun mai ma walamma ƙauye azmi lokacin da niyyata ta ƙa washtar da shi begena ya tsananto ila shekhi jibril zuwa ga shekhi jibril wanda mun ka wuri ne kodi a cikin nijar to a lokacin na naji labari annahu haƙiƙa shuri ne kode wahala ya farka alal a maji da ake ce masa maji majiya a tsanne a har zuwa ga gulbin kalma har kalma sannan akwai majiya Nijar to shine yake cewa maji bi tasirin ba ta shadda maji wanda ba ta shadda bai ce maji mai shadda ba maji an sha'atu a lokacin ne ƙaƙa ƙasidati waƙa ta aljimiyata wadda take ƙarewa da jimu ilaihu zuwa gare shi allati madahatuhu biha wadda ne yabe shi da ita huwa wa a'awanuhum fi din shi da mataimakansa a cikin tahiyar da lamurra na addini ta shekul islam uthman kamar wal mustafa ibn al-hajj da kuma mustafa ibn al-hajj wal firabri wanda gaba ɗai ɗiya ne na amminsu kuma a wani wuri ɗiya ne na kawunsu ma'ana shi mustafa ibn al-hajj da kuma firabri duk gaba ɗaya 'yan uwansu shehu usmanu ne wa gairihim da dai wasu wa katabta ni ko rubuta waka jiniya ha ni sabashe ta ilaihi zuwa ga shehu jibril fa akhadha wa ta'ammala ita da kyau da kyau wa hamid alaiha ya gode ma Allah mai lugowa mai talolin mai fasaha haka fara da ilimi a cikin da yake ya gode ta wannan addu'a din saboda na ji daɗin wannan addu'a suru dinaka wanda anan maimakon Allah hanyar suru dinaka don haka Allahumma akwai unsur dinaka wa Allahumma sur dinaka wansur man yansur dinaka ya Allah ka taimaka ka shi Abdullahi ci da wannan aimin ba wa tilkal qasudatu ta dauki baiti 64 he ga ta nan ujmaha wa wajil ashran min al azbiji gare ta za mu tsaya idan Allah ya kai mu za mu shikin wannan wal asararu din shehu Abdullahi ya zuba wannan waka yawa sun ashe kubrilu kyaman tagadahum Allah bin rahmat wa nan da fara kare mana jagoranci